a to ai in kaga an je wani abu sai dai an gyara mana kasan mu yau ana gyara mana kasan mu to wani abu da zai je wani abu ba ma zai je turai saboda ana wulakanta shi ana mishi wanda ba a san ka saboda launin fata da sauransu in dai shugabannin muna muna kiran zo su gyara mana kasan mu saboda ba kowa ke so je wahala ba tun daga arziki a kasan mu har gori ake mana mu in Najeriya din mun je wani shiga arziki a kasan mu amma muna tsoma muna wahala haka wani abin bai da kyau in dai an gyara mana kasan ba inda zamu je halin da matasa suke tsantsan kansu a Afirka matakar shugabannin Afirka ba za su zo su yi wa matasan afirka abin da ya kamata su musu ba sadan musu da aikin yi mutum ya gama makaranta bai da aikin yi to matukar ba a yi wannan gyaran ba mutane ba za su daina fita daga kasashen su zuwa kasashen turai don neman ma kansu matsalaha ba to na san a can baya ka kana ɗaya daga cikin wanda suka taba zuwa har libya akan hanyar su na turai kafin ka dawo kana ganin kai har yanzu kana da ƙudurin zuwa ga zahiri duk wannan abin da yake faruwa ajali ne kana gida man kwanan ka kare mutuwa za ka yi saboda haka ne mun kudirniya tafiya ba fashi wayanda suka faru abin da ya faru a Italy Allah ji kansu ko da yake a da yaushe mahukunta na bayyana kokarin su na inganta jin daɗin matasa bisa ga dukkan alamu matakin ba zai samu nasara ba sai an haɗa karfi da karfe waje ɗaya tsakanin mahukuntan turai da na Afirka ko sauran kasashe masu tasowa na yaƙi da azaluman shugabanni da ake zargi da wawushe dukiyar kasashensu zuwa kasashen ƙetare wasu daga cikin matasan da sun shaida mani cewar sun yi karatun boko har zuwa matakin digiri a fannoni daban-daban amma kuma zaman su a su ba zai samar masu da makoma mai kyau ba a can baya hukumomi dai sun kafa hukumomi domin kula da hana safarar mutane zuwa kasashen ƙetare babban yajibirin murya amurka daga lagos nigeria